31 ga watan mayu shekara ta 2021 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu kungiyar da kafa ta tsara wani zaman taron kara ma juna sani zuwa ga 'yan majalisar dokoki tsawon kwanaki uku a nan birnin yamai karin haske a cikin labarin Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar 31 ga watan Mayu ranar yaƙi da shan taba ko menene illolin shan tabar Dr. Sumana Alfazazi ya yi mana fashin baki a kai. A rahoton namu na musamman muna tare da Juju Nani Abubakar Sidiku yau zai kawo mana haske kan ayar doka mai lamba 72 ta 20 ga watan Nuwamba shekara 2014 wadda ta yi tsokaci kan mashara'antun yara. sauraron mu barkan mu da sake saduwa. karama 'yan majalisar dokoki ƙwarin gwiwa kan batutuwan da suka shahi jadawalin al'amuran tsaro shine gurin wata ganawa da ƙungiyar da kafa ta tsara tsawon kwanaki uku a birnin Yamai. yi karin bayanin da Louis Pasteur Monsongera, shugaban ƙungiyar reshen Niger, ya maruka Yoto Abdurrahman. Souvent dans les institutions, so da yawa a cikin ma'aikatu ko na gwamnati ko ma'aikatu na kulawa akwai wannan matsala ko gibi ga a cikin rayuwar yau da kullum wani ya zama darakta amma sai ya bar mukamin ba tare da ya yi bayani akan kalubalai abin da ya kyau ko abin da bai yi kyau ba wannan na farko ne a nijar mambobin hukuma su ba da darasi ga waɗanda za su maye gurbin su muhimmin sakamakon da muke jira shine samun hukuma mai kula da tsaro mai iya wakiltar al'umma da kyau tare da la'akari da bukatun al'ummar nijar a game da tsaro kuma me ya kamata su nema ga mahukunta domin a biya waɗannan bukatu. Shugabanni da gwamnatin kasashen da ke cikin gungun yawo sun gudanar da wani zaman taro na musamman jiya a kira babban birnin kasar Ghana don duba yadda al'amuran siyasar kasar Mali ke wakana. Mahalarta taron sun tsige kasar Mali daga gungun kamar yadda ka'idodin gungun suka tanada. Shugabannin kasashen sun bukaci da gwamnatin ta kasar Mali da ta gaggauta ɗora sabon firaminista da kuma wato sabon gwamnati daga bisani kuma sun musu jan kunne da cewa kada mai bima shugaban kasar da firaministan shi na riƙon su kuskura su aje takara zaɓukan da za su wakana a watan fabrairu na shekara ta 2022 in ji shafin yanar gizo na sai da yawo. Daukan niyyar tsedawa ne madubin bikin sallar ranar yaƙi da shan taba ta duniya. Yau kusan shekaru 34 kenan da ƙungiyar duniya mai kula da lahiya ke fafutukar nuna ma jama'a illolin shan taba. Likitan huhu Dr. Sumana Alfazazi ya ma Michel Deji ƙarin bayani. ya plusieurs formes de tabagisme. Akwai da yawan nau'o'in taba. Akwai taba da ake shekawa da dame da kuma hurawa. Akwai kuma taba da ake kira shisha wadda matasa suke amfani da ita a wannan zamani. Kuma wace irin taba ce tana da illa sosai ga mai shanta da waɗanda suke zagaye da shi. Don haka taba a duka shekara tana kasancewa silar mutuwar mutane miliyan takwas a faɗin duniya. Mutane miliyan bakwai ga masu shanta su kuma miliyon ɗaya ga waɗanda ba sa shanta. Taba ta kasance umul isa cututtuka 23 da ake ɗaukawa da wasu tuttuka goma sha shida da suke sa kansa idan mai shan taba yana da wata cuta tana iya hayaka a wani lokaci taba tana haddasa tuttuka da sai mutuwa ba magani don haka ya kamata a daina shan tabar da wuri yafi par conséquent il faut vraiment arrêter le plus possible c'est 'yan jaridar jihar zander maradi difa da agadas wakilan studio kalangu na halartar wani zaman taron kara ma juna sani a zandar wannan zaman taron da studio kalangu ya tsara wata dama ce ga 'yan jaridar ta su samu karin sani kan ka'idodin aikin jarida alhassan abdu mai bayar da horon sannan kuma shugaban 'yan jarida na studio kalangu ya mamman ma'ada karin haske La formation même en tant que telle est basée sur l'éthique et la déontologie. Horon shi kansa ya karkata ne a kan ka'idodi da sharuɗa saboda haka ne muka ce idan an horar da mutane a game da maudu'ai da dama kan ka'idodin aikin jarida fahimtar menene muhimmancin kafafen yada labarai a cikin al'umma aikin neman labarai matakin tuntuɓa duka wannan ka gane su wani riko kake yi wa ka'ida da sharuɗa duka waɗannan abubuwa ne da mutane ke watsi da su kalamai ne da ke haifar da ɗaurin kai a wani lokaci kuma mutane ba su ma san yaushe ya dace a girmama wannan ko wancan ba me ake iya faɗi mene ne ba iya faɗi saboda wannan ne a yau muke son waɗannan 'yan jarida su gane kuma su san cewa yana da muhimmanci a girmama ka'ida da sharuɗa don kare martabar aikinsu da kuma ci gaban aiki tare da studio kalangu jiya aka zo karshen zaman taron bayar da horo zuwa ga 'yan jarida 20 da suka hudo daga dukkan jihohin ƙasar niger kan batun 'yancin ɗan adam wannan zaman bayar da horon na kwanaki hudu da kungiyar 'yan jarida mai kare hakkin ɗan adam ta tsara ya karkata ne kan batun da suka shahi bunƙasa hanyoyin bayyana ingantattun labaru kan hakkin ɗan adam a ƙasar niger sai ni yaye ɗaya daga cikin 'yan jaridar na doso da ya samu horon ya ma kadiri karin bayani horon journalist ga dan jarida samun karin ilimi akan yanci abu ne na bukata yau da kullum hakan na iya hana mu kaucewa hanyoyin da muke yi a wani lokaci musamman a cikin kalaman da muke furtawa ko kuma a cikin wasu hirarraki ni wannan ne ya gamsar da ni baki ɗaya wani tsari ne na musamman akan yanci wanda ko da babu shi ya dace a kirkiro shi yana ba mu damar sanin hanyoyin tushe na ilimi akan yanci ga waɗanda ba su aiki a wannan fanni kamar mu gaskiya pour nous autres, vraiment. Shugaban kasa bazu Mohamed eh, ya yi wata ganawa a ranar Alhamishin da ta gabata da kungiyar 'yan makaranta USN da kuma kungiyar dalibai na birnin mai cewa da UNIN. A cikin ganawar an tattauna kan batutuwa da dama wanda suka shahi karatun 'yan makarantar. Alhassan Efred da Mulula kakakin 'yan makarantar wato na usn ya matar nan fude ahmed karin haske wani doguwar tattaunawa fiye da awa daya bisa batutuwa da suka shafi makarantun boko a nishar sannan mun magana bisa waɗansu matsaloli da suke tauye ɗalibai yin karatu a cikin yanayi mai inganci sannan mu tattauna bisa koke-kokenmu na 'yan makaranta da kuma girmama jadawalin tsarin karatu da kawo ƙarshen ajujuwa na zanaku inda shugaban ƙasa ƙasa ya ɗauki matakai da ba da umarni ga ministan da abin ya shafa domin nan da 'yan kwanaki masu zuwa a samar da mafita a cikin gaggawa. Daga 27 zuwa 29 ga watan Mayu shekara 2021 makiyaya na yankin sahel da na afirka ta tsakiya sun gudanar da wani zaman taro a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar makiyaya bilitel marobe mali gurin da ake son cimma shine samun mafita kan matsalolin da suka ma fannin kiwon katutu kamar yadda suleiman ag al-muhammad daya daga cikin mambobin kungiyar ya shaida matar nan ahmed Makiyaya suna cikin matsaloli inda matsalolin da suka fi haddabar makiyaya shine tun shekara biyu zuwa yau makiyaya ba su da walwala shige da fice a cikin kasashe inda a yau abin yana ci gaba da zama ruwan dare don haka ne muka shirya wannan haduwa na makiyaya na kasashe daban-daban Mali Burkina Benin Niger Togo Mauritania har da Chadi domin ganin hanyoyin da za a bi wajen samun mafita da yin koke ga gwamnatoci domin fita cikin wannan hali. Au niveau de nos États, au moins pour s'en sortir. Kayan tarihi da dama na jihar Zandayar za a mayar, in ji kungiyar da ke kare kayayyakin tarihi na da magaram Asfida tare da ban hannun ofishin jakadancin kasar Jamus JEZ. wannan aikin na farko da za a yi zai kai kimanin miliyan 40 na sefa da za a yi amfani da su kamar yadda mamman laminu bra shugaban kungiyar ya shaida ma ali kaita An killace birni da wata babbar katanga. Yana daga cikin kofar da aka ɗauki nauyin ginawa. Akwai gidan da ake kira Rezidabat da za a sake ginawa. Akwai ayyukan kayan tarihi na lokacin bauta da za a gyarawa. Sannan akwai sake gina rijiyar nan ta cima. A nan fadar sarki akwai gidajen kaso guda biyar da na mai gadin su. Kuna ganin hotunan nan su ma za a sake sabunta su. Akwai ɗakin matar sarki da za a sake sakewa. sannan akwai gidan kallo da za a sabuntawa akwai da yawan ayyuka da za a yi tarihi mu tarihi kuma ya kamata a gyara shi Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Nijar? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Nijar? Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abun yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. A ƙasar Nijar, ayar doka mai lamba 72 ta 20 ga watan Nuwamba shekara 2014 ita ta ba da izinin girka mashara'antun yara. Nauyin da ya rataya kan wannan mashara'antun ya haɗa da bin takardun yaran da suka yi laifi sau da ƙawa da kuma kare yaran masu rauni kamar yadda Juju Nani Abubakar Siddiqu jujun yara ya shaida ma bilkisa hamidu tun shekara 1999 kasar nijar ta kasance da mashar'antu masu kula da ƙananan yara wai me ake nufi da mashara'antun masu kula da ƙananan yara mashara'antu masu kula da ƙananan yara an ƙirƙire su ne a nijar goma sha hudu ga watan mai shekara 1999 ta hanyar ƙudurin doka mai lamba 99 inda bayan waɗansu 'yan shekaru wajen aiwatar da dokar an ci karo da waɗansu matsaloli abin da ya sanya aka fito da wannan kudirin doka da ya maye gurbi na shekara 2014 da ya tanadi hurumin yin shari'a ga mashara'antu masu kula da ƙananan yara wanda yanzu haka suna bisa shafi ɗaya tun shekara 2014 suke da hurumin sanin laifukan da yara suka aikata. Wace irin fusa'a mashara'antun yaran suke da ko kuma wace rawa suke iya takawa? Euh, An da musu cikakken iko suna yin aiki biyu ne bisa hukuncin laifi da hukuncin bangaren kariya kuma alkalai masu kula da yara suna da hurumi yi wa yara shari'a a yayin da alkali mai bincike ya tabbatar da cewa laifin da ake zargin su ya tabbata yanzu bayan hurumi na al'ada bisa fannin shari'a mashara'antu masu kula da ƙananan yara suna da hurumi a fannin kariya ganin cewa alkali mai kula da ƙananan yara bisa ayar doka ta biyar da talatin da bakwai bisa doka 2014 yana da hurumin ɗaukar mataki bisa kariya ga yara da ke cikin haɗari. Me ake nufi da yara ƙanana da ke cikin haɗari? Bisa ayar doka da ta fito a cikin ƙudurin doka na shekara 2014, yara waɗanda suke cikin haɗari su ne duka yaro da lafiyarsa da tsaronsa da kula da tarbiyyarsa yana cikin wani mawuyacin hali da ba su wuce shekaru goma sha takwas ba su ne mashara'antu masu kula da ƙananan yara suke iya wa shari'a abin da ya sauka kenan a game da labarin na wannan rana mahuta lahiya A ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.